mutum ya zo ya samu ana ita shi bai magari ba aka ce akwai matsala don haka ba a yin wannan sai dai ka naka ke na asali ka yi naka yi magari ba in ya zo kare cikin mafi sha'in shi ke ya gabi amma an ka ta fito ko abin da yake nufi idan ka zo ka tara ana yin jami'in isha za ka yi sallar isha ne daga ba sai ka zo ka yi magariba ko kuma a gefe ko kuma akwai magariba yi wajibi ne tartibin yake a tartibi wajibu. tartibi wajibi ne ka san da ce tartibi wajibi ne to wannan kaga ya halatta ke amma tartibi wajibi ne kwarai kuwa ya ce yasa ai kaga da ake yin ka zo ka samu ana azhar ai ana la'asar ba kai azhar ba sai aka ce ka bi da niyan azhar ba cewa kai kai la'asar din ba sannan baya ka zo kai azhar a kai za ka bi da niyan azhar sannan haka idan sai ka tashi kai la'asar din ka dama tartibi wajibi ne tartibi tsakanin sallola wajibi eh. malam wani abu na ga mutane suna yi ya halaccin haka idan misali mutum biyu suka shigo masallaci sai suka samu raka'a biyu a cikin sallah mai raka'a hudu ko mai eh. to su din idan sun tashi za su ci ko sai ɗayewa junan nasu limanci tunda a kusa suke da a kuskure ne wannan ba su da sallah ba su da sallah ko dai wani lokacin za a gari da abubuwan na su tare suke sai haka wannan wannan ba su da sallah ai gaba da wasa dai a ciki sun yi wasa kuma na ga son zuciya suka yi da wasa ma ai an samu zuciya ne kowa zai tashi ne tukuna shi wannan bai bai gudana ba cikin sallah ma gaba daya babu wata fatawa ma za ka samu gaba daya cewa ana yin hakan kaga misali kamar yadda wasu suke mutum ya zo shi misali shi kasaru yake yi sai bi kuma limami mai sallah mai zaman gida in aka yi raka biyu shi sai ya zauna sai ya jira su in aka sai ya jira su sai sun ci ko biyu gaba daya su tun da su masu zaman gida ne sai ya zo sai na sai ya sallama ta da liman ko kuma in aka yi raka ko kuma sun ya zo za su yi sallan azhar ko lazar shi kasaro yake sai ya zauna ya jira in suka yi raka biyu sai ya shiga daga kan na na ƙarshe sai a yi da shi sai a sallame kuma tare da shi imamu Nauyi ya kawo hmm. wannan magana a cikin minhaj sai ce wannan magana kalamun shagun hmm. shagun babu shi hmm. don haka wannan magana ce wannan in mutum haka ba ma shi da sallar na ne akwai wanda daga malam ba ma yi Eh, kaga magari ba ai ba a amma shi magari ka aji ya zaman ai wasu ah, Allah kyauta <laughs> amma wanda ke da tambaya rubutu a kan sallah ai da 42 ah, ka kashe